ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين ويومنا يمت الله ديا بوتن شاء ديا وتن ذو القعدة جيا دنينا فيها ناتي ديا بوتن شاء ديا yanzu yau kuma mun بوتن شاء ديا wannan ya biyo bayan sarkin musulmi ya yi sanarwar ba a ga wata ba a najeriya a shekaran jiya da aka jiya talatin ga wata yau sha tara ga watan afrilu shi ne daya ga watan zurgada suna fatan mun fahimta to da aka yanzu lissafi ya koma yau daya ga watan sha ɗaya jiya kuma talatin ga watan goma watan shawwa allah ya taimake mu ya sa mu dace hijira na da shekara 1447 wadda ta dace da sha tara ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara 2026 allah ya sake adama wa annabi masallaci mai albarka na musa bin umair da ke nan mun alewa a cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin daura daga ganda muka tsaya a karatun littafin tawbihul ahkam min mara wallafar babban malami abdullah bin abdulrahman al-gassam wanda fashin baki ne na asalin littafin babban malami ibn hajar bin asqalani na bulugul mara muna cikin kitabul buyur muna babu ikirar awul mubaraba littafi ko abin da aka rubuta abin da ya shafi kasuwanci da yadda sayarwa a wannan littafi da mu'amala ta kuɗi da kuma ko a babi da yake magana akan bashi ko almubaraba wato dukiya da aka juya tsakanin mai dukiya da mai sana'a saboda samun riba su raba tsakaninsu abin da suka yi ajiye na yarjejeniya an gane muna jin tattaunawa ne da majalisar malamai ta duniya ta tattauna ta fitar da waɗansu bayanai akan ta fitar da waɗansu bayanai akan nau'o'i na zuba hannun jari da ake samu tsakanin bankuna da waɗansu kamfanoni an gane ku wanda mun je cewa akwai gaɓoɓi wanda ya kamata a kalla ainihin domin tabbatar da waɗannan abubuwa akwai abu na farko da malayin kira shi da ko abin nan abu na farko sindatul muqaraba hiya adatu istismariya تقوم على تجزئة رأس مال الخراب أي المضاربة لإصدار mudaraba ملكية لرأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارها يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بالنسبة ملكية كل منهم فيه أتوانا سمتاني بسكة في هذا الجاري أو الكمفاني وأن ثم لكي هذا الجاري إري دايا an gane ku wanda za a baka takarda wanda take nuna cewa kana da hannun jari a wannan kamfani scope sannan waɗannan takardun suka ce ana ta da su sukukul muqaraba idan kuna yawa kan tituna za ku ringa ganin wani kamfani sukuk an gane to daga wannan kalmar ne ta asuku wato eh, wasu kuɗi ne da gwamnatin tarayya ta ware da kuma waɗanda suke sayan hannun jari yawanci na kan kamar kai yanzu idan kana so kana wani kamfani na fensho kana so ka sauya zuwa sukuk an gane kana iya yi kawai process ɗin yana da ɗan tsayi amma kana iya yi ka zo ka ce ka fasa daga kamfanin da kake kana so za ka transfer daga nan zuwa kamfani kaza to wannan akwai kuɗi da gwamnatin tarayya take sakawa ko wanda masu mallakar hannun jari suke sakawa ana juya kuɗin ne kuma kuɗinka suna haɓaka gwargwadon jarin da kake da shi a ciki ina fatan mun gane akwai lokacin da kana iya karbar har 25% za ka rubuta kana neman 25% na na asalin kudinka na ajiya ko abin da ya kama da haka kuma za a baka ya entitled su kawai suna yi ina jin suna ɗiban wasu shekaru ne za ce to abin ya yi tabinatu misali akwai phase 1 aiki da suka yi akwai phase 2 akwai phase 3 akwai phase 4 yanzu na ji ana sa ko stick to haka suke su za a bi shekaru za ce za a yi wannan aikin a cikin shekara kaza na fatan mun gani to da haka irin wanda idan kana da hannun jari to wannan shi ne ake magana ta wannan takardar da ka mallaka da hannun jari ana so ana ana fitin ke da kira ta da sunan sukukul muqaraba wato takardu da kake da kuka yarjejeniyar cinikayya wadda cinikayyar kamar bashi an gane amma ba bashi ba ne tsansa. don bashi tsansa an ka dawo da kai da aka ba bashi za ka ba da wata riba to ya zama riba amma bashi ne aka baka wanda za ka juya kudin ka samu wani alheri to wannan sai zamanto ainihin ayyar rijiyar za ka ba da wata riba maimakon zama bashi sai zama mukaraba ko muzaraba an gane to shi ne ma yake abin abinda ake so a samu a ƙarƙarshin wannan sai an haɗa waɗannan surori masu yawa masu zuwa to sannan ne wannan abin zai zama karɓarɗe abu na farko shi wannan kaso da kake da shi na hannun jari ya zamanto kowa a cikin kamfani yana da irin wannan abin ana iya sa asalin ƙasa amma kuma a shi buɗe a sama an gane a ce misali duk wanda yake so naira ɗaya ne amma ba za ka iya ba za ka mallaki ƙasa da dubu ashirin ba ma'ana ba za ka sa jari na ƙasa da naira dubu ashirin ba an fahimta to daga nan and above to duk wanda yake cikin kamfanin ina da wannan asalin ƙaramin jari kuma mutum yana iya mallakar abin da ya gada ba misali akwai wani tsari da muslim professionals in da'awa muka fito da shi wanda insha Allah kwanan da mu zo mu tallata muku idan abubuwan suka zama mature wani kamar cooperative ne za a sayar da hannun jari guda miliyan daya akan naira dubu kowanne daya amma akallan abin da za ka iya siya guda goma ne an gani wato an gwada kamfanoni da yawa ana felin to sai muka ga maimakon waɗansu mutane ne da ba a san su ba suke daga suna felin mutane to a zo mutanen da an san su misali kamar ƙungiyar muslim professionals in da'awa an sani misali in ka zuba kuɗi a hannunta ko da asara aka yi ta tana da kadarar da ko tana da dukiyar da wannan asara ba za a ga tasirinta ba to kuma sannan musamman tun da an yi shi ne saboda 'yan da'awa da ƙungiyoyin da'awa da masallatai to za su to sun samu wurare da za su rinka samun wato wani jari ko wani wata madogara na gudanar da masallatansu da kungiyoyinsu na da'awa da su ma kansu ayyukansu na da'awa da suke a karan kansu ina fatan mun gane insha Allah idan abin ya zama tuwa za a abin nan yanzu su waɗanda suke yan members na abin nan an fara sayarwa amma dai ba sake shi kuma ya shiga hannun mutane ba sai an ga yaya abin ya yi zamanto eh, success nasa ya ka samu nasara a cikin harka din to wannan dai a samu wannan abu na biyu an ainihin yarjejeniyar zama kasance an sanya ta a kan ka'idoji da shari'ar musulunci ta yadda da su abu na uku su waɗannan takardu ainihin da za a sayar ya zama sau suna da wata iyaka ta lokaci ba kawai saki za a yi sakaka abin da ba a sa wani lokaci wanda ƙarƙashinsa ne za a gudana to sai ne na hudu wanda nan ne za mu tashi littafi da na na shafi 595 fakara ta hudu daga sama da malayi ce al'unsurin rabia Allah ya sa mu dace anna ya al gaba ta hudu anna ya talaka hasilata lil fi sukuk fi wa iqamati mashru biha huwa al wanda ya karbi wani kaso da aka rubuta wannan takarda aka bashi saboda jiya wannan kudin to zai gudanar da aikinsa ne na muzaraba inda shari'ar musulunci ta shar'anta أي عامل المضاربة ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض السكوك فهو رب مال الجهة أسهم به بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الصحة المحددة له في نشرة الإصدار وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس وتشي وأنك بيوا زي زمن أيكي yanzu ya kawo kudinsa ana juyawa amma duk da haka shi kuma ya karba kudinsa ne amma ina juyawa ta inda za a samu riba tsakaninsa da kamfani an gane ku ka iya cewa to menene ma'anar kai kudi na kamfani sannan kuma a bani aro yi ba. ta yi wa kudinka da ka saka abin nan abin da kake so ka juya kudinka ya kai naira dubu ɗari ta kuma abin da yake an naira dubu ashirin ne dubu ɗari za ta yi maka abin da kake so haka ba za ta yi maka ba a fahimta dubu ashirin ba za ta maka abin da kake so ba kuma kai kake da su to yanzu za ka zo ka kawo naka dubu ashirin sai kuma samu waɗansu mutane sun su ba da dubu ashirin ashirin misali sai a san cika wannan kuɗi ya zama so dubu ɗari da kake bukata sai a ba ka sai ka je ka juya bisa amana a ce ga wani fasantar da shi za ka bayar an gane wa'anda yadda mubari على حصيلة الاكتساب بالصحوح وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية كما الشيء حمل wanda yake juya kuɗi wanda aka yi tadarar juya dukiya domin raba riba tsakaninsa da wanda suka bashi kuɗi bisa abinda da aka rubuta na yarjejeniya da kuma abinda za a samu a shar'ance wanda shari'a ta yarda, to hannun wannan mutumin hannu ne amintacce ta yadda in an samu asara ba za a ce ta ya biya ba sai dai idan an bincika an ga cewa a wani sababi daga sababai wanda shari'a ta yadda wanda ya aikata su da kudin mutane to zai biya su an gane misali ya yi wani sakaci ai mun ji a makon da ya gabata akwai wanda daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka dukiyarsa ka juya sai sai ka shiga ko ina da dukiyata amma kar ka samun dukiya a cikin abu mai hanta karka ɗau dukiya ta a cikin ruwa kuma karka je da magudana ce ta ruwa ka je ka yada zango a gurin in ka yi haka dukiya ta ta salanta za ka biya shi misali da za ka sai dabbobi sai dabbobin su mutu za ka biya shi don ya gaya maka kada ka sa masa dukiyar ta a ko ka sai tsuntsaye ko ka sai wasu ƙwari da ake sai ake yin kasuwanci da su sai ka saya sai suka mutu za ka biya shi don ya gaya maka asali karkai an fahimta haka nan ya ce karka hau kogi da kudinsa sai ka zo sai ka hau sai jirgin wa'in dirne da kayansa kai da ƙyar ma ka sha ka tsira da rayuwarka eh ba wani abu ka tsira da ƙyar ka tsira ne don ka biya abin da yake kanka don da mutuwa kai da ya fi kuma za a bi ka bashi a gane saboda haka ya shaɗanta maka karkai to haka nan in ka je magudanar ruwa inda ruwa ya zai tafiyar masa da kaya kai ka tsira to za ka biya shi a kayan da aka yi asara don ya gaya maka cewa kada ka zauna a nan gudu a gane to kuma kuma dai duk wani abu wanda a shar'ance idan mutum ya aikata shi za a ɗauka cewa ya yi ganganci da yawan na abin kamar wancan makon na ba da misali ya ka ce wannan hanyar yan fashi sun tsare ko an yi kaza sai ka ce sai Allah ya ga dama sai kada tafi sai suka kama ka in ka dawo za ka biya abinsa da yake hannunka don ganganci kai an gane ko kuma wannan kan sun yi expire amma ka jinsa da sauki sai ka so sai aka kise za ka biya an gane a salis abu na uku da za mu lura da shi ma'amura atin da wadda ta fi tadawo tare da kiyaye waɗannan sharaɗai da dokoki da suka gabata wajen jijiye kuɗi يجوز تداول المضاربة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية يا هلتا أدوية وأنه كدادين مضاربة أكاسواني na kudade wato takardun kudi idan an samu amma da ƙa'idodi na shari'a wa zalika usman li dhuruf al-'ardi wannan kuma daidai da yanayi da aka samu na ya yi a kasuwa da kuma inda ake bukata wa yakhdahu li idarati al-aqidai kuma ya zamanto ya shiga karkashin jagoranci da shugabanci na masu kullu yarjejeniya baka ba bane Ibrahim baka gudun ba ka gani kama ya juzu an yatimma tadawulu bi qiyamil jati al-musaddira في فترات دورية معينة بإعلان أو بإعلان بإعلان أو إيجاد يوجه إلى الجمهور kamar inda ya halatta wannan juya kudin in tsaya karkashin wata fuska wanda ya tace ta bayar da wannan dukiya domin juyawa a waɗansu lokuta wanda za su rika zuwa suna dawowa sanannu ta hanyar sanarwa ko ta samar da wani abu wanda za a fuskantar da shi zuwa ga mafi yawan waɗanda suke yin wannan mu'amala tulta zamo bi muktabahu wanda abin da ta hukunta shi za a lazumta khilala muddatin muhaddada a ainihin cikin wannan lokaci da aka yi yakance misali a ce duk wata duk wata uku ko duk wata hudu an gane ku za a yi kaza ko duk wata shida ko duk shekara an gane ku خلال مدة محددة بشراء هذه السكوك واللوكة إذا ذا أساب تسير دو أنن تكدو ناريبا أنا كاسوانتي من ربع مال مال المضاربة أنا قريبا ونندوك ياتا مضاربة بسعر معين دوني عينين فراش وليك سنني ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع المالي للمشروع kuma yana da kyau su waɗanda za su yi wannan abin su iyakance farashi da tuntubar ma'abota ƙwarewa ta yadda yanayin kasuwa ike da kuma bankin ƙasa yadda yin shar'anta iya da a gudanar da dukiya an gane ba zuwa kawai za su je su zauna su yi kaza ba su ringa tuntubar masana an gane ku waɗanda suna da masaniya akan harkar da kasuwa take ciki yanzu idan kana sauraron rediyo kusan kullum akwai waɗansu wanda suke da abin nan menene ake cewa da su a consultant akan harkar kasuwanci an gane akwai wanda kullum na jinsa ina fadar yau kamfani kaza ya dada kamfani kaza da haka in kana bukatar sayan hannun jari ka saya wannan kamfani kuma yana forecasting cewa nan da lokaci kaza hannun jari wannan kamfani da ka saya zai iya kaiwa kaza an gane to wannan statistics lissafi da bibiya ina bayar da wani haske akan irin waɗannan abubuwa an gane كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهات المصدرة من مالها الخاص kamar da ya halatta a yi sanarwa game da lazimtar siyan wannan hannun jari ba daga fuskar da ita ce take siyar da wannan abin ba ga wani wanda take ne na musamman alan nahwil mushari ilai amma a tsarin da aka ambata cewa tsarin da shara ta yadda misali maimakon a ce sai ka nemi na kamfanin sukuk yake za ce ka banki kaza suna da akawun misali barin babu misali da wani abin nan lotus halal da aka yi ina jin wani lokaci 2003 2004 2005 lotus capital kaga sun sai da hannun jari a wanda kamfani a wanda banki suka sai da hannun jarin a bankin bank of the north a lokaci wanda gaba ya koma unity bank ko kaga su suka yadda su sayar musu da wannan shi a duk wanda ya sayar wannan lokacin ya san wannan bankin ya je ya saya aka ba shi abin da tala kawai za a rubuta masa ka sai shiya guda kaza akwai wadanda suna jin kuma daga inda ya fara daga shiya dubu ashirin ne dan a naira ɗaya ɗaya suka sayar da shiya din a lokacin an gani الرابع بنوته لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة, صكوك المقارضة على نفس بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال bai halatta a ce takaddar da za a buga saboda talla na waɗannan takaddu da za a siyar saboda ainihin abin da mutane su zo su karɓi kuɗi domin su juya a ce wanda ya juya kuɗi dukiya kaza zai ba da kaza yanke misali a ce ka baka naira ɗari za ka ba da naira goma wannan bai halatta an gane ku fa'in waka an nasu ala zalika sarahatan au bimnan batala shar'an idan aka samu wannan ya bayyana a cikin wannan mu'amala ko a bayyane balo-balo ko kuma abin ya kunshi haka to ya ɓaci wannan abin a shar'ance ya zama dole ba shi da ba zai tasiri ba an gane ko wasu haƙal mubarib rima a misir kawai shi wanda ya juya ya tantanci a ba shi riba ko ladansa na irin abin da mutum irin sai aiki da haka da yawa muna jaddadawa abin da ya halatta a ringa cewa kaso kaza an gane a cikin ɗari an fahimta misali a ce idan an samu naira ɗari da kamfani da wanda ya juya za su zama 60-40 ko 50-50 ko 70-30 eh, ko abin da ya kama da haka an gane amma a ce koyaushe kaza za a kawo to wannan shi ne shara ba ta yadda da shi ba mai don kuna tunawa wannan matsala ce da mun muna tattauna ta kuma har muna bayani muna danganta da yawa da ake samun matsaloli tsakanin 'yan kasuwa ko masu kuɗi da suka bayar da kuɗi ga wani ijuya kuɗinsu amma a ce kaza zai ringa bayarwa an ji har wasu yan wanan suka tambaya ko wanda za su yi sun ba da dubu goma lissafi za a ba su ko ɗari biyar ko wani abu da ya kama da haka ai kun tuna wannan abin da duku, wanda ƙarshe kuma da rigima za a ƙare eh za a ƙare da rigima kamar yadda na faɗa saboda shara ba ta yi da wannan tsarin ba an gane haya facen da ake bayarwa eh, ya haya facen da ake bayarwa ka so mutum wani abu sai misali mu a daidai tsawo ta sai masa naira dubu goma sai ka ce gashi zuwa shekara ɗaya za ka ba dubu ashirin ka sayarwa ce an gane wato wannan ya halatta shi wannan ba dukiya ce kuka hada ake juyawa ba a ka sayar masa da abu ne in disguise an gane wato ka sai masa ne kamar ka ɗora ka? amma shi ba zai iya baka kudin ba kai tsaye saboda ka yi ringa baka ne a hankali a hankali abinda zai iya bata wannan din ne da za ka ce da shi to da za ka samu kuɗi yanzu ka za ka bani amma sai lokaci ka za ka za ka bani sai ya koma wani ciniki da mun wuce shi bai ubai a tali ti baya. wato ciniki biyu a cikin ciniki daya an gani amma wannan abu ne da ya kamata duk wannan ana yawan tambaya kan wannan abin nan din mutum ne kamar irin masu kawo a 'yan local government kaya ko ma'aikata kaya kan ce yin local government ma'aikata kaya a ba su bashi ce in yanzu za ka biya kaza in zai lokaci kaza kaza su wannan riba ta shiga riba ta shiga an gani ku kawai cinikin falle ɗaya za a yi falle ɗaya ne wanda zai iya siya yanzu ya biya kuɗi ga kayansa wanda shi kuma karɓa zai sai lokaci kaza ya biya ga kuɗinsa an gani. ku to duk wanda ya karba da sharaɗin shine wancan lokacin zai biya to ko da sai ga ya samu kuɗi yanzu zai biya an fahimta zai biya ne a wannan sharaɗin da aka bashi na fatan mun fahimta a wannan sharaɗin da aka bashi ba wani ajiye ba yanzu ya rage wa kansa badin ne akwai wadansu mutane suna da wani policy sai su ga cewa na samu kuɗin da zan biya bashin da ake biya na gaba ɗaya amma sai lokaci kaza bari bari sai wancan lokacin kuma wanda kudin za ka yau mai kai da su karar an fahimta kawai ka koma kana tunani ka ci tsere ka ci balangu kuma sun kare kuma ba shi yana yana kan sai ka samu abin da za ka biya ka biya kayi ne kai kan ka samu akan ka lafiya ya so idan kana da bukatar karba wani sai ka karba ina fatan mun gane to da haka ba dabara ba ce ba hikima ba ce wannan abin da mutane suke yi eh, mutum ana bin sa bashi sai gasa ai zuwa lokaci ka za ka ce zan biya da aka sai bar bashi a kansa Allah ya الخامس أبو نبيل لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا فق المضارات في الصادر بناء, بناء عليها على نقص يلزم, يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل وتبيع لك a ce takarda da aka rubuta domin ainihin yata ko tallata wannan yarjejeniya ta sayan hannun jari wanda za a yi ba, wadda ta zo daga jihar da suke za su siyar ɓangaren turka da za su siyar kamfanin da za su siyar wanda a kansa aka nasanta wani abu da yake lazinta wani nau'i na kasuwanci da za a yi ko aka ko da ya kasance rataye shi aka yi ko an jingina shi zuwa ga abin da zai zo nan gaba wa yanda ma yajuzu an tazammana sakul muqarafati wa'dan bil bay' ko abin da za a ce wannan kudin da za a baka zaka juya ne an gane ku idan ko wata sana'a da kake da ita shi ga ka juya a ciki amma ba za a ce an iyakance iya wannan abin ba an gane ku wa fi hala, a wannan yanayin layafin yatimmu illa bi aqdin bil mukaddara almuqaddara min alkhubara'i wa wannan yarjejeniya da za a kulla ba za ta cika ba sai an kulla yarjejeniya ta kima wadda za a kaddara wadda kuma kaddarawar za a samu ita ne daga kwararru da kuma yadda bangarori guda biyu bangaren kuɗi wa masu kula da kuɗi da bangaren mai jiya السادس أبن الشدة لا يجوز أن تتضمن نشر الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نفسا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطلا إذن بي حالتا أتي تكدر دا أفبقى تقائدوشي دا شردي wadda za ta zo daga ɓangaren kamfani ko fuskar da za su ba da hannun jari wanda a karkashin wannan za a ce ga wata kalma wata magana da aka faɗa cewa da kamfani ya ga ma zai katse ribar da yake bayarwa ya hana ka an gani kai da kake biyo kuɗi to shi ma wannan a wannan lokacin wannan takardar ko wannan sharadin ya zama nun ya zama batacin sharadi an gani wa yatarattabu ala zalik to aka lura da waɗannan abubuwa guda shida zai haifar da A alif abu na farko adam jawabi shirafi mablagin muhaddadin lihamalatin sukuk a usahin bilmashiro fi nushirar lissar wa sukukin bukaru ba a sadira bina bai halarta a ce an iyakance wasu kuɗi wanda kamar Sune riba da za a bayar wanda shi mai juyawa zai bada saboda an bashi jari ba abu na biyu an da ma'allar kisma riba bi ma'ana hu shari'i abinda ake raba ba kuɗin ba ne asali a ita ce ribar da aka samu wa zaidu ala ra'sil mal shine abin da yake kari akan asalin jari walaysa lil iran aw lil galla ba wai abin da aka kawo ko kuma ainihin abin da ya ragowa rara a ciki ba ويعرف مقدار الربح إما بالتنظيم أو بالتقويم المشروع بالنقد za a iya gane gwargwadon ribar da aka samu ko dai a zo a yi baje kolin kayan ko kuma a zuwa kimanta su a shar'ance a shar'ance da kimar su ta kudi wa ma za da abatil mali inda tanzir aw takwim abin da ya karu akan asalin dukiya anin jari lokacin da aka zo aka yi holi ko aka zo aka yi kima fa huwa rimu alladhi yuwazzahu baina hamalat su ko wa Amina Mubaraba. to shine ita ce ribar da za a raba tsakanin waɗanda suke masu hannun jari da kuma wanda yake biya kuɗi wasu kalli shiro bil akad gwargwadon inda yarjejeniyar ta kunsa jim abu na uku an yu'adda hisabu arbahi hisabu arbahi wa khasa'ira lil mashrur wato ai izina da lissafin riba da aka samu da faduwa a yadda shari'a ta yadda wa ya kuna mu'lanan wa ta tasarrufi hamalat suhur ya mun kuma an bayyana abin an yi bayanin sa a fili kuma karkashin kulawa da tasarrufi na su masu dukiya wadanda suka ba da dukiyarsu ma'ana abin da ake cewa ba a so a dinga yin zafarfi an gane mutumin da ya amince ya dauki dukiyar ka ya baka dukiyar sa ya baka saboda a juya masa da wanda ka dauka ka bayawa dan ki juya duka zuku amintattu ne ba ku buƙatar wani ya koyi wani abu da aka hukuntuna tuna mun wuce wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ina ta shine na uku masu ciniki guda biyu muddin ɗayan su bai haifi ɗayan ba da ɗayan ya haifi ɗayan sai ubangiji ya fita daga ciki an gane to abinda ubangiji ya fita daga ciki zai albarka ba zai albarka an gane السابع ابن بقي يستحق الربح بالظهور ويملك بالتنظيم أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة mutum ina cancantar riba da ya samu idan ya bayyana a fagen kasuwa kuma ana mallakar wannan a san an samu riba lokacin da aka yi baje ko aka yi holi ko kuma aka kimanta dukiyar da take kasa ko kayan da ake siyarwa amma ba ka samun ribar taka dole sai an kasa an gane da za a zo kawai lissafi aka yi ba kasa ba ba za ka ce to kai kaza ka bane a sai an zo an kasa ta kuma wa bin nisbati lil ya alladhi yadurru iradan aw gullatan fa innahu yajuzu an tuwazza gullatu amma game da abin da a shar'ance dama ina zuwa ne wajen zuwa kaso kaso ko kuwa a'a wata rara to wannan ya halatta a raba wannan ranar da aka samu wa ma yuzu ala barfai al-aqdi qabla tanbit at-tasfiya yu'tabaru mabalig marfu'a tahta al-hisab amma abinda aka baiwa ma abota mallaka da juyawa daga asalin kudi gabanin a zo a raba to wannan ana dauka daga asalin kudin mutane ko ya dauka an gane ba riga an zo an yi lissafi ba sai ka karbi wani abu ya karbi wani abu ya ta karbi wani abu kowa ya dauki wani abu to wannan ba a cikin riba za magana ba sai da a koma cikin ne asalin kudu asalin abu na takwas laisa hunaka ma yabda ushar abin nan nasu fi nushar al-islam nisbatin mu'ayyana fi zini hati kulle daura babu wani abu da zai hana a shar'ance a ce an ce ga wani kaso ittifa'u nisba ga wani kaso percentage an gane ko da za a ce kowace kwata shine abin da za a dauka a raba ko abin da ya kama da haka imma min hissati hamalat as-suquq fil arda fi halati wujud tanzim dawri ko dai a cikin kasan masu dauke da takaddu na mallakar hannun jari a cikin ribar da aka samu a lokacin da aka zo aka samu hori wanda yake na shekara ko na kwata da aka saba wa yamma min hisusin fil iradi aw al-galla al-muwazza'a ko kuma daga kasansu da suke da shi wajen abin da aka kawo ko abin da ya rara wanda aka raba ta hatar hisab a ƙarƙashin wato lissafi na abin da mutane suka mallaka wa biya fi ihtiyati fi ihtiyatiyin khatim li muwajahati makhatir khasarat mal wanda za a saka a cikin wani abu da akan aje na kota kwana shine ihtiyati an gane ku kamar an 14 an gane ku ai mun yi bayanin raba riba wancan lokaci ko muka ce e, mai dukiya a bashi wani kaso ita dukiya a bata wani kaso mai biya a bashi wani kaso a ajiye wani kaso kuma saboda asara da za ta iya faruwa ga dukiya to me kuma a ce kai mai dukiya ka kawo ko shi mai biyan kudi ya kawo ko a ce a tara daga cikin dukiya a wancan da ake ajiyewa sai a ɗauko daga ciki sai a yi sai ya zamanto kamar bai asara din ba an gane a tasi abu na tara eh, haka ne ليس هناك ما يمنع شرعا من النفس في نشر الإصدار أو صكوك المقاربة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص آه، بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين باب وانا ابدا يعني اشرع شيء a ce ga wani wanda baya bangaren masu hannun jari kuma baya bangaren masu juyawa shine baraf wani sadif hafiz an gane ko wanda shi dukiyarsa ba ta tana gefe tana bangare daga ainihin dukiyar waɗannan haka nan shi a karan kansa zimmarsa ta tana bangare daga zimmar da take tare da waɗannan izo an samu asara ya ce to ba wani abu ne zai yi boosting zan taimaka muku da wani jari wanda za ku ɗora a kawancin da jarin naku har ku mayar ku dawo da asalin kuɗinku misali an yi asara naira dubu ce ake juyawa misali ne zan bayar sai ya to an zo aka samu asarar naira ɗari uku bakwai ba saura ɗari uku ba yan ɗari uku za ta yi dawo da ɗari bakwai kaga ba za ta iya ba to babu laifi sai a samu wani daga waje sai ce to ba matsala ga ɗari bakwai na ba ku je ku ci gaba da juyawa kuna tara kudin nan kuna tara har ku kwabarin asarar da kuka yi ku damu da 700 na ku ci gaba da mu'amalar an gane wannan babu ne. to wannan kuma yana nuna mana inda shari'a ta damu mutane su ringa shiga cikin harkokin yan uwansu wato wani abu ya faru a wannan satin da ya gabata wannan makon da ya gabata mun tafi za mu shiga cikin gari sai muka shiga ta cikin wannan abin nan da ake yankewa saboda gosulan nan na abin da kwankwasiya to da muka bi muna tafiya sai muka taro wata yarinya ta je ta siyo a waraɗanya ko mota ta kai mata bara ko menene ta faɗi ta zubi ta yi buji-buji da ƙasa wanda muke tare da shi ita wasu ya mata sai faka sai kiranta to can wani ma da yake babu shi ma sai ya tsaya duk a taimaka mata ta zama ce yake sosai ta ce ta dubu tara ce da ɗari ko ko da ɗari bakwai irin sai rage ta kuka hawayen ta ya fito waje don hankalinta ya tashi to shi ne wancan da ya fara tsaya sai ba ta dubu uku ita ta rage asara to shi kuma wannan da muke tare da shi shi kuma sai ba da dubu biyar dubu takwas kenan yanzu ka ga dubu ɗaya da ɗari uku shi ne abin da in ma asara ce ita za a yi to in kuma ta iya ɗaiɗewa ta je aka wanki aka sa mai inda ya kamata aka soya za a abin nan an ga to a mahallin shaida ciki shi ne mutane su dinga samun zuciya ta ne ta jin kai an gane ku to da aka karkace kawai shi nan. sun yi asara a ai da ya kirga riba dama zai kirga asara a ba haka ake so ba in kai kafi su karfi ka taimaka musu kai ma kuma Allah zai taimake ka na tabbata waɗannan mutanen guda biyu da za su tsaya su yi nazari su yi dirasa a cikin rayuwarsu ta wannan satin daga lokacin da suka wannan abin zuwa yanzu sai sun ga ko wani abu da ya canza an gane saboda Allah subhanahu ta'ala kan ije maka wani sharrin madalin taimako da kai an gane wallahu a'lam على أن يكون iltizaman mustaqillan an aqabil mudaraba amma i kasance wannan wani abu ne da yake lazumtuwa wanda yake mai cin gashin kansa daga asalin waccan yarjejeniya ta jiya kuɗi bi ma'ana anna qiyamahu bil wafa'i bi iltizamihi laysa shartan fi nafad al aqdi wa tarattubi ahkamihi alayhi bayna atrafihi wato i zamanto wannan mu'amala da aka kulla ta gini ne a kan cika alkawari da lazimtar abin da aka shar'anta aka sharɗanta wajen zartar da wannan yarjejeniya da kuma tasirin hukunce-hukunce da aka gindaya a tsakanin bangarorin da za su biya wannan zafi wannan mu'amala da haka shi ne juya kuɗi da wani abu zai zo ya faru ba za a ce kuma ya koma kan masu asalin kuɗi ba a gane dan da yawa wannan abin ikan faru ne tsakanin wanda ita yi maka da wanda aka ibawa an gane da wahala ce ya koma kamfani an ji an yi wannan yarjejeniya cewa gashi gashi an gane wa samma falaita ne amalin su ko au abin al-mudaraba addafa bi butlan al-mudarabati aw al-imtina an wafa'i bil tizamatin بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد ده هكا ainihin daga nan masu mallakar hannun jari ko mai juya kudin jari ba su da ainihin iko na bata wannan yarjejeniya da aka yi ta juya wannan kuɗi ko shi wanda ya ba da kuɗi saboda yi tabarru'i ya ba da kuɗi ita ai ga waɗansu sharaɗai ga waɗansu ƙa'idoji da aka sanya amma wannan mutumin bai cika su ba wanda aka ba kuɗi ya juya da aka yi ce ya yi tasiri a cikin asalin wata mu'amala wannan babu shi an gane to wannan abu na farko kenan a cikin abubuwa guda biyu wanda ainihin ya kamata a kalla wanne ne abin nan min haisu sigatul maqbulati shar'an li sukukil muqaraba an gane ku to ثانيا أبو نبيو استعرض مجلس المجمع أربع سياج أخرى اشتملت عليها توصيات الندوة التي أقامها bayan wannan matsala da aka kawo to ita kuma majalisa ta gamayyar malaman fiƙi ta kawo waɗansu sigogi guda hudu na daban wadda wannan gamayya take yin wasiya da su ko wannan taron ƙara juna su ne yake yin wasiya da su buktar muftarahatul listifadati minha an kawo su ne saboda mutane su an su daga ciki sai bari ta'mirul waqfi wanda suka shafi yadda za a haɓaka wakafi wasu ismarihi da yadda za a amfane shi دون الإخلال بالشروط التي يحافظ عليها يحافظ عليها على Ba tare da ainihin sakaci da watsi da sharadai wanda za a kiyaye su ba a cikin harkar ainihin wakafi ala ta'yidul wakafi wajen karfafar shi wakafi din hiya waɗannan abubuwa guda hudu su ne alif na farko iqamatu sharikatin bayna jihati alwaqfi bi qimati bi qimati ayanihi wa bayna arbadi mali bima yuwaqifunahu li ta'mir alwaqf wato a ce ga wani waqafi da kai amma ga wani jari da ka cire ka saka a cikin wani kamfani wanda ana juya saboda shi gaba da kula da wannan waqafi da kuma wanda suke kula da shi wannan babu laifi ba abu na biyu takdimu ayanul waqfi ka aslin sabit wato a ga kawo mallaka ta zahiri ta wakafi wa zama to kamar shi ne asali tabbatacce ila man ya'malu fiha bi ta'miliha min malihi bi nisbati min min ar-ribhi fujara ba min ar-rub'i bane min ar-ribhi a kawo wani wanda shi kuma zai raya wannan abin tare da dukiyarsa da wani yanki da zai samu na riba misali kana da wani kamfani kai rinsa kayi komai amma yanzu ka kasa ba ka da abin da za ka sa jari ka juya to ka ce wani izo da jarinsa izo ya saka ina daukar riba misali shi ba shi da kamfani amma yana da kuɗi to yanzu kamfanin ka ya saka jari wanda kai wakati ne kai ka bi shi wakati to yanzu ya saka jari ko kuma mu ce kamar a ce wani ya ba masallaci wani shago amma ba kai an fahimta ta ce to ina wada na zo kana harka ta sana iri kaza ba haya za mu baka ba zo kai kuma ka saka jari ka zo da ka. in yaso abin da ka samu na riba sai zama to mutumin da yawa wannan masallacin wakafi ina fa'idantuwa da wakafinsa ina nan ana yau masallacin hidima kai ma kuma kana ne shagon ba naka bane ina fatan mun gane amma wannan abin da shi ne wakafin yake so kai kuma shi ne abin da za ka ringa yi an fahimta kana samun ribar ka kuma wancan wakafi yana tafiya to wannan shi ma wata harka ce ko wata hanya ce wadda ake rayar da wakafi da ita jim abu na uku تعمير الوقت بعقد الاصطناعي مع المصارف المصارف الإسلامية لقاء بدل من الربح دكر الجارة بين الربح بني من الربح ku. واتو a zo a rayar da wani wakafi da kulla wata yarjejeniya ta sana'a tare da bankuna na musulunci ko eh, abin nan kafafen mu'amala da kudi na musulunci a bisa wannan abu wanda za a ringa bayarwa na riba kamar wata misalin da muka bayar a bada wani ya ba masallaci wakafi ok bari mu bada misali alhaji ibrahim na gobe ai ya ba kungiya shago ko a kasuwa shekaru masu yawa an fahimta to a ce wani a ce wanda na zo kai abin da za ka yi shi ya yi wakafi a ringa kula da wannan rufa kuma ana taimakawa kungiya ka zo ka yi sana'a a gurin ina fatan mun gane to kamar irin haka kamar kuma wannan gurin sa ne bayan zama wajen jafon shi ma a matsayin wakafi ina fatan mun gane a ce to a zo a yi wani abu wanda za a ringa kula da wurin majalisun ina samun wani abu wanda za a iya rike majalisun an gane ku to kaga wakafi ne wani yana amfana da wakafin amma kuma shi ma wanda yi wakafin bukatarsa tana bi tana biya an gane ku dan abu na hudu ijarul waqti bi ujratin ainiya هي البناء عليها وحده او مع اجره يسيره اتي ان باير دا هيا na wannan wakafin da aka yi da wannan lada jinga a yananniya a ce kamar za a gina in ya son ka gina ka zauna iya lokacin da ka ci kudinka shi gina sai a zo kuma a ringa abin nan au ma ujirar nesira ko kuma a'a za ka ci gaba da bayar da wani lada ɗan kaɗan abin da ake cewa shi ne kamar wani ya ba da fili an gane ta ce wani ya zo ya gina ya zauna ya amfani wannan abin har in ɗebi kuɗinsa na abin da ya kashe na gini daga baya handin oba, an fahimta ko kuma wannan kan gina iya rayuwar in kawai kai fi shi dai kana ba da wani abu wanda bai taka kara ya karya ba amma dai ba nasa ba ne to kaga misali za mu ce ai ana biyan haya naira dubu ɗari misali sai ke ba da dubu goma dubu ashirin an tsananta masa ai ba tsananta masa ba ma shi ma ya gina an gani ya gina wannan ginawar ta yi rana ba nasa ba ne har yanzu na mene ne na masallaci ne ba nasa ba ne har yanzu na ƙungiya ne wannan abin da take samu subject ne wata rana za a fiye mai za a iya revision a duba a ga cewa ya kamata a ƙara wani abu waƙadin ta faƙa rajin manzannin mulmujamma ma a tausiyatin nadwati bishani harin siyagi min aisu hajjati ha ila mazidin min albahasu wa nabar duk malaman da suka je wannan taro sun haɗu a kan cewa wannan wasiya da wannan taro igabatar suna da muhimmanci amma akwai buƙatar neman ƙarin bincike da tunani a cikin matsalolin wa haida ila al-amanatu al-amma listiktabi fiha fiha sannan wannan gamayya ta nemi sakatariya ta wannan gamayya ta malamai fiqh na duniya cewa su nemi malamai su yi rubutu da bincike a cikin wannan mas'ala ma al an siyaqi shari'atin ukhra lil-istismar tare da tunani da binciko waɗansu hanyoyi da shari'a ta yarda da su domin samun riba daga abin da ya shafi hannun jari da kuma abin da ya shafi harkar wakati wa aqadi nadwatin li hadhihi siyami li ardi 'ala almujamma fi dawratihi alqadima kuma kawo bayanai da aka samu a lokacin taro na gaba na karawa juna sani wallahu alam Allah shine mafi sani to kuma anan zamu kwana insha Allah an gane ku babban abin da za mu fita da shi a wannan abin da shi ne addinin musulunci ba ba gida da addini ba ne an gane ku kaga waɗansu mutane suna nan suna ta samun kuɗi amma musulmai kuma suna ne suna baya ina fatan kun fahimta misali mutum bai ma san hukunce-hukuncen abin ba ballantana igaya zai shiga wani yana ga idan ya shiga kawai shigarsa kawai ya zama matsala a to musulunci ya yi bayani akan irin waɗannan abubuwa ya za a ribaci waɗannan shirye-shirye da gwamnati takan kawo kuɗi ne na 'yan ƙasa kowa da kowa kuma kowa ina da haƙƙi da zai sami alkhairin wannan abin to ya za ka samu ya zan samu ya kowa zai samu a matsayinmu na musulmi wannan abu na farko kenan abu na biyu mun fita da cewa ainihin su waɗannan tsare-tsare akwai hanyar da wato suna da ƙa'idoji da sharaɗai wadda idan aka bi su suna zama a halal a shar'ance idan aka kauce musu an zaba shari'a ya zama to haramun to a lokaci guda kuma an ba mu ruhi na san taimakon junan an gani ya za mu dinga taimaka juna abin da yake cikin wannan abin taimako ne wanda yana da sana'a ba shi da jari wanda yana da jari amma ba shi da sana'a an gane sai yanzu an zuwa a koya mana wane ita huni in taho mahadu a menene hannun dama da na hagu su hadu ne su wanki juna hannu kana iya wanke hannunka guda ɗaya da hannu ɗaya amma ba zai fita ba amma lokacin da ka sa hannu biyu ka wanke ba kaga za su fita gaba ɗaya to da haka ana nuna mana haɗin kai da haduwa domin gudanar da al'amura ina roƙon Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai daga ƙarshe liman ya yi bayani na taro da muka yi jiya wanda da yawa daga cikin sun zo sun tara ana tara abubuwa da yawa aka tattauna amma duk saboda haɓaka wannan masallaci ne da kawo ci gaba a cikinsa mai dorewa insha Allah kamar inda na sha faɗa duk sanda al'amura suka taso mu daina kallon alhaji ne ko mai girmawa ne ko mai matsayi kaza ko shugaba wani a shi addinin musulunci addini ne na kowa ya iya abin da zai iya ina fatan mun gane to sannan idan akwai wa da ina nan yau za a yi wa za ka yi wa gobe baya nan ana samu ko ba a samu in ba mutuwa akwai rayuwa an fahimta akwai mutane da yawa da da sun fi karfin wani abu amma yanzu abin ya fi su yanzu aka kai ma kana ci. to wato abubuwa ne da duk muna da kwarewa muna da masaniya a kansu amma babu dalilin da zai sa mai yawa ya zama to yi rashi babu dalili ba dalilin da zai sa mai yawa ya zama to wani abu ya gagare shi babu dalili yawan da nake nufi ina nufin yawan mutane an gane ku saboda haka wannan kwamiti na masallaci kwamitin shura da kwamitin masallaci suka fito da tsare-tsare waɗanda za su taimaka wajen ɗorewar wannan masallaci kuma kowa izamanto ya samu alkhairin da kowa ike ko duk wanda yake taimako a masallaci yake samu da karanta abin da yake ci wata rana bai ce ga wata ga wani dinare guda ɗaya can ya riga dinare dubu shiga hannun ubangiji dinare ɗaya ya riga dinare dubu shiga hannun ubangiji da wai abin da ya faru kaga mai dinare ɗayan nan yanzu aka ma an kami biya shi kada yake da shi ya dauka ya bayar kaga ya ba Allah dukiyarsa gaba daya amma mai dubin can yanzu haka daga cikin miliyan yami ya dauko dubu ya bayar an fahimta yanzu abin da ya rage a tare da shi ya rage kaso 99 a cikin ɗari. a lokacin da wannan ya bada kaso 100 cikin ɗari. Allah ya sa kun gani saboda haka to wannan dalilin isa aka ce kowa shigo i bayar da tasa gudunmawa domin ganin cewa an rike wannan masallaci inda ya kamata ran da muka da wannan masallaci na yi wata magana na ce mu yi wa kanmu adalci mu yi rike masallacin nan wannan ɗabi'ar mu ce a gina mana masallaci amma mu kasa rike shi ina fatan mun gane yanzu ku duba tsakaninmu da Allah mu kalli tayar na jikin bango yanzu haka idan a gidan wani mu ne zai dai mashi haka an fahimta karka ce yayi ai wani ma gidansa ba ta yadda eh gidanka gidanka gidana gidana ai da gwagwada abin nan ɗinsu. to kenan abubuwan suna da bukatar a hatu a hada karfi da karfi domin a ga cewa an fitar da jaki da gajima duk mutane suna da yawa suka hadu wane ya kawo wani ya kawo in Allah da kowace matsala ce za a yi maganin ta to da haka dai akwai tsarin neman taimako guda uku a wannan masallaci wanda jiya kwamitocin manya guda biyu sun zauna sun tabbatar da su na farko akwai na wata-wata wanda asali waɗansu mutane suka ware kansu suke yi kuma sun ware kansu ne saboda ciyarwa da azumin wata ramama waɗansu gidaddagun mutane ne yanzu an buɗe ƙofa duk wanda ike so zai iya shiga wannan taimako kuma abin da ake saka naira dubu ne duk wata kana da dama ka ba da dubu goma kana da dama duk wata ka ba da dubu ɗari kana da dama duk wata ma ka ba da miliyan guda kan Allah ya hore maka Allah ya hore Allah ya gara buɗe an fahimta wannan ɗin ba za a haramta wanda yake kas da ƙasa da dubu ɗaya ba ya bayar ina fatan mun gane da aka idan ka ji ba za ka iya ba da dubu ɗaya ba babu laifi ka zo ka bayar da sunan ka duk wata ga abin da za ka iya taimakawa za a baka account lokacin za mu a rubuta a nan insha Allah lokacin da account ya zama ready ka ringa saka abin da Allah ya hore to wannan abu na farko kenan abu na biyu ko nau'i na biyu na neman taimako shine wanda liman ya faɗa cewa dan kowa da kowa ya shiga an ware ranar lahadi rana irin wannan kenan da ranar laraba za a ringa neman taimako a wannan masallaci kuma a salloli guda biyar da ake gaba daya guda daya na yau ranar lahadi za a nemi wannan taimako saboda gudanar da masallaci na ranar laraba za a ware shi saboda gudanar da harkar ilimi da ilmantarwa ya kamata nan ɗan yi ƙarin bayani don mutane san me za a yi nan gaba wannan masallaci da izinin Allah za a ringa shirya daura da za a dinga gayyato waɗansu nau'uka na mutane maza da mata saboda ba su wayarwa kan abin da shafa addini abu ne da yana buƙatar kuɗi nan gaba za mu dinga gayyato yara matasa ana ba su tarbiyya ta addini abu ne da yana buƙatar kuɗi idan ba ku san yadda ake yi ba in ka gayyato irin waɗannan dole sai ka ɗan samu ruwan da za ka ba su ɗan neman da za ka ba su in ka tsare su har zuwa yamma da dan abincin da zaka ba su wanda yana bukatar kuɗi ko bai bukata yana bukata to su waɗannan din aka sani su aka saita tunanin su zai zama abu ne mai kyau akwai masallatai muna ji suna gayyato waɗansu manyan malamai suna zuwa a hada muhabara a gayyato mutane ana yi ko ba a yi ana yi to wannan masallaci insha Allah ya saka wannan ba a cikin tsarin sa za a dinga gayyato waɗansu mutane da za su zo malamai su zo su yi wa mutane abin nan kai ba sai malamai kawai ba misali yanzu akwai matsaloli da ake fama da su na harkar shaye-shaye da suka yawa za a iya gayyato wani jami'i na ndlea ko wani kaza ko kaza ko a gayyato wani jami'i na hukumar kashe gobara ko abin nan irin waɗannan su zo su a tara mutane su ba su wata muhazara wata lacca ta wayarwa saboda yadda za a gudanar da rayuwa waɗannan ba duk suna buƙatar kuɗi kuma suna ɓangaren harkar ilimi da ilmantarwa abin da zai fi baku sha'awa shine akwai wani kwamiti da muke so zabi a wannan masallaci don kula da tarbiyyar yara maza da mata da muka ce yara ɗin nan ba muna nufin 'yan ƙananan yara ba a'a duk waɗanda suke a darasin age shekaru irin na an kusa balaga ko an balaga ba dade da balaga ba suna buƙatar wani saiti wanda suke buƙata a basu wannan kwamiti zai yi ayyuka wanda suka shafi waɗannan akwai buƙatar a samu kuɗi wanda zai waɗannan ayyuka ina fatan mun gane don haka aka ware waɗannan kwanaki guda biyu kamar yadda aka faɗa insha Allahu za a fara neman taimako tun daga sallar asuba ta raneko za a nema da asuba za a nema da azahar za a nema da la'asar za a nema da magariba za a nema da isha kar dan ka bayar da asuba ka hana da azhar kar dan ka bayar da azhar ka hana da la'asar kar dan ka bayar da asar ka hana da magariba kar dan ka bayar da magariba ka hana da isha dukkan da aka nema in kana da shi ka saka Allah subhanahu wataala zai biya ka Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka ciyar na ko menene sai ya mayar muku da kayan ba wanda ya taba bawa Allah Allah ya rike sai ya bashi kayan to da haka jama'a wannan tsari muna fata a ba da haɗin kai kawai da aka ce malam ya hane zai ringa bayani gyaran shi ne asalin shi wannan wanda duk ija goranti sallah shi yake so ya sanar da mutane amma shi ne karba shi kuma ya tashi ne ya karba to sannan insha Allah za mu yi akwatuna ma nan gaba Wannan ciki za a ringa sakawa ina fatan mun gane saboda kaga malam yayin yana nan ciki waɗansu kuma a waje suke wanda zai gato ai ba zuwan karba ba ko ko kuma mu ƙara hannayen da suke nema a ce dole da za a yi taimakon a ko su za su karba a waje waɗansu za su karba a ciki to wannan idan an yi shi za a abin nan to sai nau'i na uku na neman taimako da muka ce za a yi shine na kota kwana wani abu da yakan taso an fahimta baya cikin wannan abin baya ciki to kar ku damu kar ku ta to ai an ce rana Allah da kawai da Laraba za a ringa neman taimako a akwai abin da zai taso ya fi karfin wannan ranar wannan wani abu ne na musamman sai an jinjina shi misali yanzu ba za mu tafi dawa ba ko to za mu ce ba za a nemi taimako ba tunda dai ranar lahad da laraba kawai da a nemi taimako ko za a nema dole za a nema saboda wannan wani abu ne na ne na daban wani abu ne na musamman wanda ba koyaushe ake yin sa ba ina fata an gane to kuma bil munasaba nake tunasar da mu ranar juma'a ne dai tafiya da aka zuwa da ya san ina da wani kaya na tufafi da zai bayar ko kuɗi ko kayan abinci kamar yadda muka yi bayani har yanzu kofa a buɗe take ana nema wannan taimako Allah kuma subhanahu wataala ya saka da alkhairi Allah ya karba ayyukan mu kyawawa Allah ya yafe kurakuranmu Allah ya ji kan magabatanmu ya ba da lafiya ga marasa lafiyar akwai mahaifiyar malam ya aisha Allah da ba ta da lafiya ah, muna roƙo Allah Allah ya ba ta lafiya duk marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya na gida da na asibiti manya da yara maza da mata ina jaddadawa waɗanda suka san za su shiga wannan tsari da ake bayarwa na wata-wata ana abin nan za a iya samun liman za a iya samun malam nuhu za a iya samun malam haya alhaji ya sa'adu wanda aka san da ya yafi ko alhaji dan duk wanda aka samu aka bayar da suna to insha Allah wannan abin zai abin da haka nan wanda duk aka ba a cikinsu su wanda kuma idan account ya zama rabi ne yake saka account insha Allah za a abin nan sannan na manta akwai tsari da aka shirya shi din akan wannan za a yi WhatsApp group wanda duk in da zai yi zai ba da lambarsa za a bude wani gurbi na whatsapp duk wata za a ringa tuna mutane in lokaci ya yi kuma za a rubuta sunayen waɗanda suka bayar ba waɗanda ba su bayar ba wanda duk i bayar za a rubuta sunansa da ma abin da ibayar in dubince in fiye da dubince in ƙasa da dubince da abin da Allah isa ya bayar za a rubuta ina fatan mun gane ba don komai ba sai don saboda tsaron amana da take kan mutane Allah kuma ya karɓi wannan ayyuka a wajenmu Allah ya sa dai shi muke yi Allah ya sa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 نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله